biyar da miyagun ayyuka za ka lalle mu koyi karatu mu san yadda ake sallar mu koyi karatu mu san yadda tauhidi yake mu koyi karatu mu san yadda ake azumi mu koyi karatun musulunci mu san yadda ake yin zakka mu koyi karatu kuma mu san yadda ake aikin hajji idan wannan kyawawan ɗabi'u suka kafu gare mu mu bayi sai Allah ya tafiyar mana da duk mugun abu sai kore mana annoba dan mu ma mun yarda da Allah kuma Allah baya barin nasa sai ya tafiyar mana da ƙiƙi juna ya ba mu haɗin kai akan gaskiya don ya tafiyar mana da mugun aiki innal hasanat yudhibna asayyat lalle kyawun ayyuka suna tafiyar da mugun aiki da ka karwa ya su je su rudi kansu su ta zinace zinace to su ce kuma ai kokari a zauna lafiya ya je ya kwartanci da matar wani a zauna lafiya ya za ka yi mugun aiki ka zaci za ka zauna lafiya ai kyawawan ayyuka ne suke tafiyar da mugun abu hmm. idan aka kyakkyawan aiki Allah sai Allah ya baiwa mutane tsaron ransu da tsaron dukiyoyinsu da tsaron tarbiyyar karan kansu da tsaron tarbiyyar matansu da tsaron tarbiyyar 'ya'yansu amma ka je ka kashe wani ka ɗebe dukiyarsa ka yi sayi'at ko ba sallah ba azumi kamar yadda yan kidnafa suke ta bayani kai menene ya ce shi musulmi ito karanta ba ta ya ci shi bai iya ba to ba fatiha ina sallah to ba sallah ina musulunci al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafa alƙari tsakanin mu da wanda ba bai musulunta ban yace zai musulunci to daga ciki bayan shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dole akwai sallah man taraka wanda duk ya ba sallah ya zama babu sallah a cikin lissafin littafin aikinsa faqad to tabbas kafara ya kafurta Allah tsare mu amin kaga wanda ya faɗi wannan bayani shi fa wa mayan tiku adal hawa in huwa illa wahayin yuha mm. ba sallah ba islam babu sallah babu kore mugun abu mm. ƙasashe da yawa sun yi wasa da sallah kaga mutum ya balaga ba fatiha kaga mutum ya balaga mashayin giya ne ba ran da zaka ji cewa shi musulmi ne sai masu idaya sun zo kai mai sai ce musulunci ya kake buguwa da giya innal hasanat yudhibna sayi'at kai kyawun ayyuka su suna tafiyar da mugun aiki hmm. zalika jama'a a ba mu darasi mu san duk wata matsala da damuwa da ta dame mu ta gallabe mu mugun aiki sata mugun aiki zina mugun aiki ƙarya mugun aiki yi da wani mugun aiki cin amana mugun aiki munafunci indai mm. ana son a bashi a ga babu shi a cikin al'umma to ga hanya Allah ya gaya mana mm. innal hasanat yudhibna as lalle wanda da yake neman a tafiyar masa da mugun aiki ya kwana lafiya duniya da lahira to sai yayi hasanat hmm. ayyuka masu kyau wanda aka yi su khalisan liwajhillahi tabaraka wa ta'ala to shi kenan mugun abu kuma sai Allah ya wanke yayi wa bayi gata Allah ka mana gata amin saboda haka zalika wannan bayani da aka yi inda wani baya zuwa gurin wa'azi ya je makamar bayani to wannan bayanin aya da Allah ya gaya mana ga yadda ake a kawar da mugun aiki dikra wa'azi ne lizakirin ga masu wa'aztuwa. Idan mm-hmm. wata ya wa'aztu yake neman Allah ya wanke mu ya nesanta mu daga damuwa da mu koma kan wato alhasana innal hasanat yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh Allah ka datar da mu amin kuma kun ga mu tsaya muna ta ta taɓarza muna ƙwazo ciki da bai dan mu koyi alwala sallah tsarki azumi zakka aikin hajji ai jama'a ya kama ko ƙarai da aka kunga cikin wannan fasali da yake koya mana sifatul amali fi salawat al-mafaruda wannan wafil go yadda ake koya mutane sufar yadda ake sallah kai ba mahaukaci bane kai ya za ka zo ka shiga ka ce kasasan ka iya wani abu amma kai ba za ka koya ba kai ka taɓa ganin an zo an ɗauki sojoji ba za a je a yi masu tirenin su koyi yadda ake sojan ba haka kawai adabe ka kawai kamar zuba abin nan yashi a buhu ya ce yau an zuba yashi a buhu aiwa soja haka a ɗebo mutane ga magana ce yau kun zama soja ga nufa to na soja a ɗebo abu abu yu a jiya zuba ce yau an ɗebi ma'aikatan banki ba su san komai na lissafi ba ina ma'aikatan banki din a ɗebo wanda ba ya san dama ba bai san hagu ba bai san siyasa ba bai san gaskiya ba bai san tsoron Allah ba ce ka zama sarki ka zama gwamna ka zama kaza to ina gwamnati yana zuwa sai ce ai faɗa to in faɗi faɗa ina mulki ya zo ya ce duk abin da aka kawo na gwamnati ya zama na ubansa ubanka shine gwamnatin kayan gwamnatin nan mutane ne da kai din da talaukawanka hmm. in ofis aka baki ko ke likita ce to da ke din da masu zuwa din naku ne amma wanda aka zo aka ce to ga kayan al'umma ce ya zama nasa to shikenan in kuka ce kuna son ku abu mai kyau muna son tsaro muna son kaza to kun yi alhasanat da aka baka kuɗi jari ka yi gaskiya don ita hasana ce hmm. ka riƙe amana ai amana hasana ce hmm. ko za ka cinye yawa mai gidanka kuɗin ka ce kuma kana son kai ma wata ranka zama babba a fagen 'yan kasuwa ai sai an yi mai kyau hmm. zai tafiyar da mugu sadaka mu koyi sallah jama'a da gaske mu gane yadda ake yin ta kuma mu yi ta yadda muka koya mu bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin yadda ake aikin sallah sannan mun tashi mu yi dan Allah ba da mu burge kowa ba ba da mu yi kwadayi sai su alhaji wani suna son su ga masallata ba za a je a sallah a gaban su don su maka kyauta in kai baka da sallah dan Allah ake sallah na'am yawa to kun ga koyan sallah a ya zama dole ai wannan shimfiɗa za ta ƙara taimaka mana idan muka zo cikin yadda Allah za mu yi sallah sai mu yi ta sak tsakaninmu da Allah sai Allah ya kawar mana da dukan mugun aiki ya yaye mana bakin ciki ya yaye mana ɗarɗar ya ba mu tsaro ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ka mana dace amin sai ce summa bayan wato ka zo yin sallah ya gaya mana yadda za a yi sujada a goshi da hanci da tafuka na dama da na hagu da gwiwar dama da hagu da gefen diga digadigai da 'yan yatsunka na dama da na hagu to sai ce sai kuma mutum wato ya nutsu ba a sallah tunani na wani guri jiki na nuna yana sallah a sai ka dawo ka nutsu amma ina sallah ga wanda yake cewa yanzu aka hada biyan bashin da wani abokin business ya kawo da na wance to kudi ya zama kaza kenan alhamdulillah rabbil alamin zaka za to ina ina nutsuwa ana to sai ka yi kokari ka nutsu ka san duk wani magana taliki da za ka yi kana neman aure wacce na da kyau ko mijinta ta yana santa ko baya santa ko za a samu kuɗi bana ko za a sai ka ce Allahu Akbar Allah shi ne mai girma duk ka zubar da wannan dan sallah muka zo gaban ubangijinmu yana jin mu yana ganin mu dan shi za mu yi ba dama a mara wayo ba shi ake tunawa ba ana nuna wa duniya kamar an tsaya gaban Allah ana tunawa sai an yi da gaske Allah kaga idan ka gama wannan sujada ka tabbatar gabanka sun nutsu wato mutamakinan kana cikin nutsuwa kuma a saka. to da Allah in an yi sujada sai a bar kan haka kuma a saka sai ka dago kan ashe in an yi sujada ba a ƙotan kulciya ba a kwakwafe kwakwakwak Allahu akbar a'a tarba'u ra'asaka sai ka dago kanka bitakbiri sanda za ka ɗago kan ne sai ka ce Allahu akbar kana dago kan ba goshin na ƙasa zaka gama ce Allahu akbar ɗinka ba a'a kana dagowa kana ce Allahu akbar ko tun kan a dago yawwa thumma tarfa'u saka sannan ka dago kanka takbir kana ce Allahu akbar don ka dago daga sujada ka ce Allahu akbar fatajlisu sai ka zauna wa tuthni rijlaka sai ka karkatar da ƙafarka al-yusra ta hagu ka kwantar da ita ka karkatar da kafar hagu fijule suka inda za ka yi zaman kenan idan ka karkatar da kafar hagu haka za ka yi asijadar farko haka za ka yi asijada ta biyu mun yi sujada mun ɗago mun karkatar da kafar sai mu ɗora gefen wato ɗoyewarmu a ƙasa a shimfiɗe mu zauna a ita kan wannan ƙafar tana kwance. Hmm. Wace ƙafa? Yawwa. Mun san inda ƙafar hagu take kenan ko? A tsaye ko an karkatar da ita ta kwanta? An karkatar. Yawwa. To haka za ka yi tsakanin sujada farko da ta biyu. Sujada ɗaya ake ko biyu? Biyu. kwana uku ne ah. yawwa to tsakanin sujada ta ɗayan da ta biyu ka zawo ka zauna ka karkatar da ƙafarka ta kwanta to in ka kwanta wannan ƙafar ta kwanta to saura mu ji labarin ya za a yi da ƙafar dama mm. ko ba a gama magana ta hagu ba an gama